Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da arzikin sake saduwa ta cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da abokinku Michael Kudisin. Shiri ne da ke kawo muku amsoshin tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraron mu suka aiko mana kuma yake zuwa muku kowane mako a lokaci irin wannan. Sai ku gyara zama don hakika za ku fa'idantu da shirin. Tambayar mu ta farko a shirin ta fito ne daga Ahmadu lawal Sawaba, direba a ma'aikatar ruwa ta jihar Maradi a jamhuriyar Nijar. tambaya yake a game da masarautar katsinar maradi musamman yanzu da ake shirye-shiryen zaben sabon sultan ya ce lura da cewa ga ladima kaura durbi da 'yan ɗaka ke zaɓe idan aka yi kankankan mutum biyu suka zaɓi mutum guda kowanne ya ake warware matsalar to wakilinmu na maradi salisu isa ya mika farfesa ado muhammad masanin tarihi wanda ya kware a tarihin masarautar katsinar maradi wannan tambayar lalle gaskiya ne malam salisu isa mutum hudu ke zaɓar sarkin katsina mutunan nan hudu shine galadiman katsina da mataimakin shi yan ɗakan katsina sa'annan sai ƙauren katsina da mataimakin shi durbin katsina su hudun nan in kai nazarin su suna wakilta kowane gungu na al'umman mutanen katsina in 'yan sarki kake so akwai su ciki in 'yan addini kake so akwai su ciki in 'yan mulki tsohin 'yan mulki kake so akwai su ciki in sojoji kake so akwai su ciki e abu na biyu gaskiya ne ana iya a samu ƙura'a nan biyu nan biyu wato hannun haunin sarkin katsina ma'ana ƙaura da durbin katsina suna iya su shewa mutum guda kuma galadima da 'yan ɗakan katsina suna iya su shewa mutum guda to ya za a yi a raba gardama e tsarin mulkin katsina na kahin zuwan lasara ya tanadi yadda za a yi a raba gardama sai su kira liman in suka kira limami shi ke raba gardama shi ma ba ce ba yake ni liman ne ni na yarda ko ya haka da tsaya a'a ba haka nan ba ne saboda shi ba mamba ba ne na dindindin na wannan gungu mai zaɓa sarki a'a shi ma in suka kira suka zamna shi sai ya ce masu to tabziza aja wanda ƙuri'a ta haɗa kan shi ana ambata sunayen mutane wanda aka yi sunan shi ga ladani guda na tabzi ya zama sarki kun yarda da haka nan koko ya ce musu koko 'yan kala za ai kun yarda da haka nan sai su ce eh mun yarda a yi 'yan kara sai a je kowane ya samu guntun karan shi ko kowane ya samu guntun iccen shi ko ne ya samu guntun tsingaron shi ko ne ya samu guntun kodagon shi sai a ce wannan kodago shi ke wakiltar ɗan takarawa ne wanda suka zo na ƙarshe wannan kodago shi ke wakiltar ɗan takara na biyu sai a yi musu shaida koko wanga baki ne wanga ja ne ko ko ɗan kara ko ko cingaro abin da aka sa sai liman kun yarda e kai ƙaura ka yarda wanga ke wakilta ɗan takarar ka e eh, kai galadima da yan aka ka yarda wanga ke wakilta yan karan ka e eh, na yarda ɗan takarar ka e na yarda to kun yarda e to sai liman ya buɗe yaro mai wucewa ko yarinya mai wucewa wanda bai san alama kowane kandida kun bai san ba ma abin da duniya take ciki ko mai shekara shida ko mai shekara bakwai a ce kai ya kana zo cikin alamun ga biyu ɗauko mamu guda to wanda ya ɗauko shi kenan ya zama sarki kowa ya yarda ya zama sarki daɗa shi kenan sai butun buga tambari daɗa an samu sarki kenan tunda kowa ya yarda an raba gardama kaji yanda ake a raba gardama an akai kunnuwan doki na farko galadima ne ke shugabatar wannan gungu na masu zaben sarki wato shine firizidan na wannan kumte abu na biyu da nake so in ce lokacin na ce wannan gungu ya kunshi kowane hangare na ce na 'yan sarki a'a yana nufin tsohin 'yan sarki tsohin 'yan sarki ba 'yan sarki masu ci ba kamar kaga 'yan gidan sarautar durbi ai tsohin gidan sarauta ne a gaida farfesa ado muhammad kuma muna fata mai tambaya ya gamsu sai kuma wannan tambayar da muka samu daga sani mai lange-lange ya wuri ya ce ina son a yi mun bayanin bambancin da ke tsakanin e naira da cryptocurrency menene e nairan za ta tsina nawa tattalin arzikin najeriya wakilin mu na abuja a najeriya muhammad sani abubakar ya gana da masanin tattalin arziki dr isa abdullahi a gaba da wannan tambayar wato bambancin da ke akwai tsakanin e-money wanda ita babban bankin tarayyar najeriya take kokarin ta sako shi a fara amfani da shi yanzu a ƙasa shine ne na farko shi da shi da da cryptocurrency wancan na kwanakin baya da aka dakatar da amfani da shi wato shine na farko shi e-money wani irin kuɗi ne wanda ita gwamnatin da kanta bankin tarayyar najeriya da kanta za ta sako shi amma cryptocurrency Eh, babban bankin tarayyar najeriya babu hannunta a wajen sako shi kenan gwamnatin tarayya da hukumomin kuɗi na ƙasa ba su san abin da zai shiga a cikin cryptocurrency ba ko su fita saboda haka ana iya amfani da cryptocurrency a yi safarar miyagun kwayoyi da kuɗaɗen cinikayya da su da kuma cinikayya da kuɗaɗen makami a cryptocurrency ba tare da sanin hukumomin ƙasa ba kamar yadda alamu ma suka nuna haka to amma imo ne tunda zai fito ita babban bankin tarayyar najeriya ne da kanta za ta sako shi to tabbas ba wanda ya isa ya samu wannan kuɗi ko ya kashe a cikin ƙasa ko ya amfani da shi a dukkan na'ura mai kwakwalwa face ita gwamnatin tarayyar najeriya ta sani kuma babban bankin tarayyar najeriya ta sani kuma hukumomin da ke lura da cin hanci da rashawa da hada-hadan kuɗi na ƙasa sun san wannan kuɗin yana aiki a na biyu shine a shi imoni yana daidai ne da karfin kuɗin ƙasa idan imoni na mutum ya saya a naira goma ne to a matsayin naira goma yake koda a zahiri in ya sayi naira ɗari biyar ne a cikin eh, na'ura mai kwakwalwa yana matsayin naira biyar ne a, zahiri to eh, saboda haka kenan idan mutum yana da dubu goma zai yi hada-hadar kuɗi a cinikayya na na'ura mai kwakwalwa na wanda ba sai an je wajen ba zai sayi kaya daga ingila ko daga cikin najeriya zai saya da wannan kuɗin naira goma yana matsayin naira goma kenan a darajar dala sai ya haɗa kamar da yadda ake sayar dala naira ɗari biyar da wani abu haka ya haɗa ɗari biyar ɗinsa da wani abu ya zama daidai da dala ɗaya in za a yi cinikayya ko da najeriya da wasu ƙasashe to amma cryptocurrency darajarsa ba daidai ne da kuɗin kowace ƙasa ba ba daidai yake da euro ba ba daidai yake da dala ba ba daidai yake da pound sterling ba ba daidai yake da nairan najeriya ba bambancin sa kenan da abin da ake kira imoni to tambaya ta biyu ya ce wai menene inaran nan za ta tsinana wa tattalin arzikin najeriya <clears throat> na fahimta da kyau yana nufin wani tasiri take da shi ga tattalin arzikin ƙasa Wato alhamdulillah ba shi wannan imoni a kullum idan aka kawo abu irin na zamani kowace ƙasa dole ta yi ƙoƙarin ta tafi a zamanin ce. Domin abin da yake akwai shine in ƙasa ya zamanto tana amfani da imoni ya zamanto kenan za a rage abin da ake kira maintenance cost na shi wannan kuɗi na ƙasa. A misali yau naira idan aka buga naira ɗari biyar ai yana da iya lokacin da zai aiki in ya daɗe sai a je a ƙona shi kenan kaga kuma tunda buga shi ba kyauta ake yi ba akwai kuɗaɗe da yawa in aka buga naira ɗari biyar biyar guda miliyan goma to aka ja ka ƙona su kaga an kashe wasu kuɗaɗe a wannan wajen masu yawa to in a ce imoni ne shi ba ma rike shi ake yi ba ba ɗaukan shi ake a hannu ba daga kawai na'ura mai kwakwalwa ake yin shi ake kasuwanci da shi a shiga a fita to kaga wancan kuɗaɗe na wahala da gwamnati za ta yi sai ta buga kuɗi ta kashe to kaga an samu saukin sa sannan bayan wannan imoni tun da kuɗi ne wanda ya sha shafi yanar gizo da na'ura mai kwakwalwa zai zamanto wata hanya da zai hana mutane ya rage cunkoson shiga bankuna ya rage cunkoson ɗaukan cek ana tafiya da shi ya rage rike kuɗi zunzurutun kuɗi a cikin aljihun mutum ya zamanto ana bunƙasa kasuwanci a bangaren yanar gizo yanzu yanzu na mutum zai sayi kayansa a wani gari ya siyo shi ya siyar zai iya karɓan kuɗi shi ma ya karɓa a wani waje ya mika ma wani shi ma a wani waje waje daga yanar gizo ba tare da ya je wannan wajen ba za a samu yawan mutanen da suke harka na hada-hadan kuɗi a cikin wannan waje sannan kuma bayan haka akwai alamar cewa idan waɗanda suka kware a ɓangaren pos da ɓangaren kwamfuta mai kyau da ɓangaren na'ura mai kwakwalwa za su iya samun sana'o'i na da yawa wanda matasa suka iya yin shi a cikin wannan abu a yanzu kamar misalin harkar pos ne a najeriya kaga akwai matasa da yawa da suka samu aiki sabila da bullo da shi da aka yi to wannan shi ma zai kawo wani sabon salo na dan samun sana'o'i a cikin kasa kuma har yanzu inda a ce kasa za ta iya amfani da wannan a imoni din ya zamanto ya yi yawa a cikin ƙasar ta wanda ta yanda saya da siyarwa an bunkasa shi ya ƙara ƙarfi an kuma ƙara abubuwan da ake sarrafa ake siyarwa a cikin kasa to tana iya ƙarawa a kuɗin ƙasan ma daraja saboda ba sai ka je ka nemo dala ba ka yi wani kasuwanci a cikin Najeriya ko kuma wa'insu kasashe da suke da alaka da Najeriya din a e ta inda za a caccanja kuɗi a ta ƙasa da ƙasa. To muna godiya da damar da ka ba wa sashen Hausa na Radio France International RFI. To ni ma na gode Malam Muhammad Sani Allah ya saka da alkhairi. Allah kai mana arziki sabida gancin gaba madadi. Haruna uji ni na fada kuma gulmi na ma yana fada. Allah ka yi mana arziki, sabida walakancin gaba madadi. Nera da kuma sabon Najeriya Waƙar marigayi Haruna Uje. Shirin tambaya da amsa kuke sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Aiko mana tambaya ta adireshin mu na imel a rfi hausa tambayoyi at gmail.com. sai mun ji ku ga tambayar muhammadu malam mustapha daga difa a jamhuriyar nijar ya ce wai menene dalilin rigima tsakanin koriya ta arewa da amurka yau ce ta samu asali don me koriya ta arewa take halba makami mai linzami shin wani hatsari ne wannan makami mai linzami ke dauke da shi to mun mikawa wakilinmu na baucin yakubu a najeriya ibrahim malam goje wannan tambaya taka wanda shi kuma ya mika wa malam umar muhammad shira ɗan jarida kuma masharhanci kan harkokin ƙasashen yammacin duniya ga tattaunawarsu. da ɗaɗɗen rigima ce amma rigima ce ta gado wato rigima ce da aka gaje ta sakamakon zaman doya da manja da aka yi tsakanin ita amurka da kuma babbar abokiyar adawarta ta fuskar karfin soji da tattalin arziki da ƙoƙarin mamayar siyasar duniya wato ƙasar rasha tun tana haɗaɗɗiyar dunkulalliyar jamhuriyar soviet kenan uh, wannan rigima da aka yi ta tafiya tsakanin waɗannan manyan ƙasashen duniya biyu a lokacin kasan sun yi ƙoƙarin kowa ya mallaki ƙawaye musamman ƙasashen da aka ga suna da tasiri ta fuskar karfin soji to a lokacin ita uh, rasha ta yi ƙoƙari ta mallaki ƙawancen uh, ita koriya ta arewa aka samu alaka mai karfi da yadda da aminci da zumunci da amana tsakani to wannan sai kan kasance yana hana amurka bacci sosai amurka ta riga ta san fasaha da kuma karfin ilimin kere-kere na makamai da ke cikin tsakanin mutanen ita koriya ta arewa wannan ya sa ta take dari-dari da kulla dangantaka da ita koriya ta arewa da ta yi da kuma ita haɗaɗɗiyar tsohuwar rusasshiyar eh, ƙasar rasha to ana tafiya a haka ana ta nuna yatsa wa juna har kuma ɓallewar ita rasha ah, duk da haka sai aka sake eh, kiwata wannan dangantaka wato aka haɓaka ta aka gina ta aka ci gaba da ita a tsakanin ita ah, jamhuriyar rasha ah, da ta rage da ita kuma da ta arewa wato kaga dai alaka tsohuwa ce amma kuma ta sake ginuwa to wannan aka tafi a kai ita kuma koriya ganin ta samu babbar yaya bayanta sai ta haɓaka ga kokarin inganta makamai karfin makamanta da kuma karfin soji wannan ya sanya amerika kullum take ɗari ɗari da ita yawa to bayanin ka ya amsa tambayarsa ta biyu da yake cewa ya shi samo asali wannan rigima ta su to daga tambayarsa ta gaba kuma yace don me yasa koriya ta arewa take yawan harba makami mai linzami a duk lokacin da ta ga dama to uh, duk da amsa tambaya ta biyu amma dai a fuskar lokaci kaga za a dauka wannan ya faru ne tun bayan uh, kammala yakin koriya da aka yi wadda aka yi tsakanin koriya ta arewa da koriya ta kudu a shekarar 1950 lokacin da duniya duka suka shiga ciki uh, aka dama da su ta fuskar rabuwa gida biyu wannan na bayan wannan na bayan wayannan wasu kuma suka zama yan baruwa mu suka yi kokarin a kashe wutar to tun wannan lokacin ne wannan tsamin dagantaka tsakanin amurka da ita koriya ta arewa ta ginu kuma ta je wani matsayi mai muni a shekara ta 2017 lokacin da koriya ta arewan ta gwajin makaminta na karfin nukiliya wato na abin da ake kira missile wato manyan uh, rokokin harba makamai masu cin dogon zango wadda za a iya dora makaman nukiliya a kansu a cilla su to kuma uh, hakan ya sanya a kullum tsakanin amurka da wannan din ake dari dari saboda gwajin da ita koriya ta arewa ta yi a 2017 din ya nuna cewa tana da karfin iya harba makaman nukiliya wadda zai iya cilluwa har ya tafi cikin kasar amurka a cikin mintuna 30 kacal wannan shine babban abun fargaba ga kasar amurka da kaga ta saka koriya ta arewa gaba ta sa mata takunkumin eh, tattalin arziki takunkumin makamai da kuma kokarin mai da ita cewa ɗaya daga cikin ƙasashe da suke goyon bayan aikin ta'addanci a duniya to sai tambaya ta gaba kuma yace wani irin hadari ne wannan makami mai linzami da ita kore take harbawa yake da shi to a makami ne ai kaga na kare dangi in aka ce maka makami ne mai linzami yanzu kaga a bisa adadi gwajin da ta yi a 2017 makaminta zai iya tafiya kilomita sittin tana zangon da zai iya ɗauka kenan daga ita koriya ta arewa to kilomita dubu sittin ko an ka ɗauka daga koriya ta arewa dukkan ƙasashen yammacin duniya ba su tsira ba kenan wato inda yaƙi zai barke na duniya allah ya sawaka koriya ta arewa ita ma tana da karfin da za ta iya kai wa dukkan manyan kasashen duniya farmaki kenan musamman ko in aka taɓa ta to wannan ya sanya yake nuna maka karfin ko hatsarin shi wannan makami mai linzami da yake da shi kuma makami ne kamar yadda ake kiransa na kare dangi wadda idan ya je ya sauka a wuri yana da karfin ruguza wuri ba ma tudun kasa ba har ginin da ke karkashin kasa da ake kira military bunker inda su manyan kasashen duniya suke da hikiman boye makamansu masu karfi masu linzami ko kuma ake wurare domin tsiran jama'a idan ta ɓaci wanda yake da wuya bom na jirgin sama ya iya fasa shi to shi wannan makami zai iya ruguza shi cikin lokaci kankani ta mu gama kenan to malam umar muhammad shirin mun gode da amsa waɗannan tambayoyi to da lamun gode malam ibrahim zuciya bar zance kwakwalwa tana kai sako zuciya bar zance zuciya bar zance kwakwalwa tana kai saƙo. kan batun soyayyar da baki ba zai ba. zuciya bar zance kwakwalwa tana kai sako kan batun soyayyar da baki baya furta ba mm, ilalla Rasulullahi. To madalla da fatan an fa'idantu da amsar wannan tambayar. kuma nan muka kawo ƙarshen shirin a madadin lahirin ma'aikatan sashen hausa na radio france international musamman ma injiniya hassan alhassan saleja abokinku michael kudisan ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu.